Kamar yadda kamfanonin wayar sadarwa suka sanar ta hanyar sakon text ɗin da suka aike wa masu amfani da layin wayar tafi da gidanka a farkon watan nan na Janairu, sabon farashin datar intanet ya fara aiki a ranar Lahadi 15 ga watan da muke ciki, inda aka lura da ƙarin kashi 50 zuwa 70 daga cikin 100, matakin da ya jefa bin mutane cikin halin zulumi. Ga wasu mazauna birnin Yamai da na tuntuɓa kan wannan lamari. Talaka ne ke cikin taji yau Allah ya sa yana samun dan uwan shi da Amurka waya yana sauraron shi ta WhatsApp dalilin internet kuma yau a zo a ce wannan internet an kara mata kashi nawa saman ɗari don haka zan ɗiba shi. A ya san ya san kamar jini da tsoka saboda a yau internet ɗin in baka da ita zaka ji kawai cikin kanka da akwai wani abu wanda ya rage maka. Shugaban kungiyar RAPDAP ta matasa masu aiki da yanar gizo-gizo Awal Umaru Ibrahim na da damuwa akan koma bayan da matakin zai haddasa wa harkokin matasa. Yau kun duba a ƙasar mu ta Niger mutane kalilan ne suke iya kashe dala ɗari da ini kenan waga doka da an ka ƙara kudin na intanet za ta iya kawo cikas tunda wasu matasa suna unwani da yanar gizo-gizo don su yi sai da saidawa. Kusan komai na sha'anin karatu a yau musamman a jami'o'i kan gudana ne ta hanyar intanet sabili kenan ɗalibai ke korafi da ƙarin kuɗin data. Tunda yau duk wani ɗalibi da yake etude superior karatu mai zurfi zaka same shi yana yawan yin research akan abin da ya shafi karatun shi don haka wannan tsari bai mana ba ba abu bane da zai gyara mu sai ma ya maido mu baya. Mu in son samu ne gwamnati ya diba muna a tattauna a gani yadda za a yi a ɗauka mana mataki biskan wannan al'amari. Talakawa ne ake kowa ke ɗauka abu yana amfani da shi a koma kuma a ce haka za a yi haka za a yi. Kamfanonin wayar sadarwa a sakon text ɗin da suka tura wa jama'a sun danganta ƙarin farashin da abin da suka kira sabuwar dokar kayyade kuɗin intanet da hukumar zuba ido a kan sha'anin yanar gizo wato arsef ta kafa to sai dai wani jami'in ta malam tahiru masaudu ya nisantar da hukumar ta artsef da hannu a wannan lamari la loi 2018-45 euh, portant réglementation des communications électroniques au Niger prescrit la liberté de fixation des tarifs par les opérateurs yana mai cewa dokar shekarar 2018 ta baiwa kamfanonin wayar sadarwa cikakken 'yancin kayyade farashi saboda haka babu hannun artsef a wannan kari. Abin da ya faru shine bincike ne da muka gudanar ya ba mu damar gano cewa kamfanonin waya na yawaita fakewa da tsarin bonus da nufin kiran kasuwa. A yadda abin ya tsananta ba za a iya fayyace zahirin wainar da kamfanonin ke toyawa ba, ballantana a san girman cinikin da suke samu. sannan ba a san nawa ake tatsar masu amfani da waya ba idan aka ba su bonus shi yasa muka buƙaci su koma kan hanya amma babu inda arsef ta umarce su su tsawala farashi l'ARCEP n'a aucun pouvoir a euh, fixer les tarifs publics à la place des opérateurs. Ganin yadda jama'a ta fusata a kan wannan batu har wasu kungiyoyi suka fara kira a ƙauracewa sayan data ya sa shugabannin hukumar ARCEP da na kamfanonin wayar sadarwa suka gudanar da taron gaugawa a jiya litinin inda a ƙarshe suka sanar cewa sun fahimci juna a bisa sharaɗin kowane kamfani ya sake duba tsarin farashin da ya bullo da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.